Daga nan birnin Washington gundumar Columbia, Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kuma mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama mu ta rediyo amfani ko sarauniya da niya fm ko kuma dalol fm da nomad fm a can kasar ghana kuwa za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da marhaba rediyo sannan za a iya jin mu kai tsaye ta na'urar tun in rediyo ana iya kuma kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Masu saurari Assalamu alaikum. Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki a birnin Washington DC ke makon marhabin. A cikin shirinmu na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi agogon GMT da Ghana. a wannan rana ta Alhamis 27 ga watan Nuwamban shekara ta 2025. To bayan labaran duniyar za ku ji irin wasiyar da Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya bari bayan da Allah ya karɓi rayuwarsa. Wasiyar da Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya bayar ya ce ta kai shekara ashirin. Ya ce idan ya rasu gaya ma shakshar Ibrahim Sale ya masa sallah. Sannan ku ji cewa Najeriya ita ce ƙasa ta goma sha tara wajen rasa rayuka a dalilin yin amfani da magunguna ba a kan ka'ida ba. Maganin dabbobi ko kuma maganin na bil adama a wasu kasashe ko wani abu within Africa ma ba wai ordinary kowa zai shiga kawai ya saya ba kawai dai specialist ne ko doctor ko kuma pharmacist. Kaɗan kenan daga cikin rahotannin da muke ɗauke da su. Amma yanzu ga cikakkun labaran duniyar daga bakin sahabu Imamu Aliyu. Jama'a Assalamu alaikum. Yau Alhamis ne sojoji a Gini Bisau suka nada manjo janar Hota Inta a shugaban kasar na wucin gadi kwana ɗaya bayan da suka yi juyin mulki a wani yunkurin cikin gaggawa na kwace iko a hannun farar hula. Gabanni a sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar a ƙarshen mako. Wannan juyin mulki a Gini Bisau shi ne na tara cikin shekaru biyar da aka yi a ƙasashe da ke yammaci da kuma tsakiyar Afirka. Mataki da yake ƙara nuna rashin tabbas a Gini Bisau, ƙasar da ta yi ƙaurin suna a zaman wurin yada zango ga masu safarar miyagun ƙwayoyi zuwa Turai. Gini Bisau tana da tarihi mai tsawo na kifar da gwamnatocin da sojoji suke yi daga hannun farar hula. a cikin sanarwar da ta bayar a jiya laraba na kafa rundunar maido da tsari da zaman lafiya sojojin sun ce matakin ya zama wajibi ne a zaman martani ga wani yunkurin zagon ƙasa da ya gunshi hannun 'yan siyasa da madugan safarar miyagun ƙwayoyi ba tare da sun yi wani ƙarin bayani a kan haka ba a yau alhamis ne saye da kayan sarki da wasu manyan hafsoshi kewaye da shi janar haas ya fito a bainar jama'a a wani biki da aka nuna da talabijin shugaban amurka donald trump ya ce amurka ba za ta gayyaci afirka ta kudu ta halarci taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da ake kira g20 da za a shekara mai zuwa a birnin florida na amurka bayan da washington din ta ƙauracewa taron ƙungiyar ta g20 da aka gudanar a birnin johannesburg a makon jiya afirka ta kudu ta kira wannan mataki a zaman mai tsauri Shugabannin ƙungiyar ta G20 sun ayyana ƙuduri da zai tunkari ɗumamar yanayi da wasu matsaloli da duniya take fuskanta duk da ƙin amincewar Amurka. Abinda har ya sa fadar White House ta zargi Afirka ta kudu da amfani da shugabancinta a bana domin cimma wata manufa. Afirka ta kudu ta ƙi ta miƙa shugabancin ƙungiyar ga jaman ofishin jakadancin Amurka a zauren taron, domin Amurka bata aike da tawaga ba. Saboda haka ne, in ji shugaba Trump, ya ba da umarnin kada a gayyaci afirka ta kudu a taron ƙungiyar a baɗi idan allah ya kai mu shugaba ramaphosa ya ce wannan mataki abin takaici ne ya ce ma'aikatar ƙasashen wajen afirka ta kudu ta miƙa shugabancin ƙungiyar ga ofishin jakadancin amurka da ke ƙasar a halin da ake ci kuma jamus ta ce za ta yi ƙoƙarin shawo kan shugaban na amurka ya gayyaci afirka ta kudu a taron g20 mai zuwa a florida bayan da shugaban na amurka ya zargi afirka ta kudu da cin zarafin tsiraro farar fata da ke kasar lamari da aka tabbatar ba gaskiya ba ne zimbabwe za ta ƙara kudin haraji kan masu haƙar zinari a wani mataki da ƙasar take ɗauka na samun moriyar ganin tashin farashin zinari a duniya kamar yadda aka gani a kasafin kudin ƙasar na shekara mai zuwa ana kallon wannan mataki a wani ɓangare ne na samarwa ƙasar ƙarin kudaden shiga da kuma ƙara ƙarfafa kamfanonin cikin gida. Wato masu haƙar zinari za su biya kashi goma cikin ɗari idan farashi ya haura dala dubu biyu da ɗari biyar da ɗaya kan kowane ma'auni. Zimbabwe tana dogaro ne sosai wajen samun kuɗaɗen shiga daga ƙetare kan zinari da ganyen taba sigari da take sayarwa a ƙetare. To labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Alhamis cewa daftarin neman kawo zaman lafiya da Amurka da Ukraine suka yi shawarwari a kai a Geneva ka iya zama harsashin cimma duk wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin a Ukraine idan kuwa ba haka ba Rasha za ta ci gaba da yaƙi kenan. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha faɗin cewa yana son kawo ƙarshen yakin na Ukraine yaƙi mafi tsanani a Turai tun bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. duk ƙoƙarinsa har yanzu ciki har da ganawar da shugabannin biyu suka yi a Alaska cikin watan Agusta hakan na shugaba Trump bai ruwa ba. Da yake magana a Bishkek bayan wani taron koli da shugabannin tsoffin lardunan ƙasar ƙarƙashin tsohuwar daular Soviet, Putin ya gaya manema labarai cewa yanzu ba a batun daftari sun fi mai da hankali ne kan wasu batutuwa. a halin da ake ciki kuma jami'an turkiya da na masar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa sun gana a masar ɗin dangane da shiga rukuni na biyu na aiki da shirin tsagaita wuta tsakanin ƙasar isra'ila da kuma hamas a hong kong masu ayyukan ceto na gaggawa sun yi ƙarin bayani dangane da gobarar da ta tashi a jiya laraba a wani rukunin gidaje zuwa yanzu masu aikin kwana-kwanan sun ce mutane 83 ne gobarar ta halaka a cikin wannan adadi mutum 79 sun mutu ne a cikin gobarar yayin da mutum hudu kuma suka cika a asibiti har yanzu da adadin waɗanda ba a san inda suke baya ya tsaya a kan 279 kamar yadda aka ji daga bakin shugaban mulkin yankin john lee kamar yadda ya bayyana a safiyar yau alhamis. To madalla an gaida sahabu Imamu Aliyu da ya karanto labaran duniyar. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. To a yanzu haka dai Allah ya karbi rayuwar Sheikh Dahiru Usman Bauchi babban shehin malami a Najeriya. To kowace irin wasiya ya bari abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harandi ya zanta da ɗaya daga cikin 'ya'yansa wato sayyadi Naziru Dahiru Usman Bauchi. Shehi ya rasu ya bar mata nawa da 'ya'ya nawa da jikoki nawa maulana shek ya rasu ya bar mata hudu da 'ya'ya 82 ma'addata su 70 da wajen biyar haka jikoki sun fi 600 su sun fi 200 'ya'yan jikoki sun fi 50 wanda suka haddace alkur'ani su ko almajirai akwai dubbai wanda suka haddace duk shekara a makarantunsa ana fitar da dubu daya wani sa'in dubu biyu har 2,500 an taɓa fitarwa yau yana da makarantun sun fi guda 600 har da makwabta najeriya kamar kamaru da ghana da niger da kuma nan cikin gida najeriya malam naziru ana iya cewa wacce irin wasiya ce shehi ya ba da kamar rasuwarsa wasiyan da maulana shatar usman bauchi ya bayar ya ce ta kai shekara ashirin ya ce idan ya rasu gaya ma shek sharif ibrahim sale ya masa sallah in kuma baya kasa a gaya khalifa khalifa ismail Sheikh ismail khalifa to Sheikh ismail khalifa ya riga ya rasu to da abun ya faru sai aka kira shek ibrahim saleh shine sai ya bada lokaci ya ce bayan juma'a zai samu zuwa kuma zai yi masa sallah kamar yadda ya yi wasici kuma kullun dama yana faɗan cewa ku yi riko da alkur'ani ku yi riko da ɗariƙan tijjaniya ku yi riko da alkur'ani ku yi riko da ɗariƙan tijjaniya in mutum ya rike allah ya rike annabi ya rike shehu tijjani ya rike shehu ibrahim ya samu komi kullun wasicin shi kenan ana iya cewa yanzu a cikin wannan marra da rasuwa ta shehi a wai menene makomar ɗarikar tijjaniya ba kawai a najeriya ba har ma da nahiyar afirka baki ɗaya wallahi ɗarikan tijjaniya ba ta da wani matsala ba ta da wani damuwa dama duk wanda ka ganshi na ɗarika akwai mukaddamin da ya bashi yana da shehunsa da yake biya san waye kalifan da eh, yake kasan shi yana laziminsa da wazifansa da zikirin juma'a wannan ne ɗarikan tijjaniya amma sauran abubuwa da aka saba yi na jayayya na son shugabanci wannan kuma da yanzu ne ma za a bude kofan shi abin zai fi kamari yanzu tun da tun yana nan din ma eh, an yi irin wannan wasannin wasu suna so su karbi lamarin abin saboda sun ga ya tara jama'a ah, kowa na so ya karbi tuki na jagoranci suna so su mai da abin kamar siyasa ko kasuwanci ko neman suna da jagoranci har wanda ba layin ma suna shigowa to wannan dole abin zai kara kamari saboda yanzu baya na tunda yana nan din ma wasu sun aza tijjaniyan kamar kungiya ce irin jibwis ko kuma irin ngos din nan da ake ba su san cewa zikirin allah ba ne ake ba wa muridai ta hannun shehunai zikirin Allah ne da istighfari da salati ba wai kungiya ce wanda take da ciyaman da sakatare da ma'aji ba kamar sauran kungiyoyi to haka su kuma suke su mai da ita kamar haka su mai da kamar shaida sharif sune board of trustees su kuma sune kamar shi shine kamar ciyaman sauran kalifofi da waye a haɗa su duka a sa aljihu da mukaddamai da muridai to abun ba haka yake ba to amma yanzu abun zai ƙara kamari saboda dama ana jin nauyin su ne to tun suna nan ma an fara bare. Najeriya dai ita ce ƙasa ta goma sha tara wajen rasa rayukan jama'a a cikin ƙasashe 204 na duniya musamman ta dalilin yin amfani da magunguna ba a kan ƙa'ida ba to ko me yasa wasu cututtukan suke bijirewa magunguna Domin jin cikakken bayani ga wannan rahoto na Hawa Umar daga Abuja. Najeriya dai ta kasance ƙasa ta goma sha tara wajen rasa rayuka a cikin ƙasashe 204 kuma ana danganta mutuwar mutum 263,400 da matsalar AMR. Wai shin menene AMR? Ita ce tambayar da na yi ma Dr. Muslim Bello Katagum. Yayin da cututtuka suka bijire wa maganin da ya kamata a ce a musu aiki, ai normally yakan sha ko kuma normally takan sha magani ne don su yaƙi wannan cututtukan maganin da an san cewa in aka sha shi zai taimaka gurin yaƙa wannan cutar amma kuma unfortunately mutum ya sha wannan maganin sai kuma bai masa komai a jikin shi ba ko kuma bai mata komai a jikin ta ba wanda da ya kamata a ce ya kashe wannan cutan ko kuma ya rage karfin wannan cutan me ke haddasa wannan matsala ta bijirewar cututtuka ga magani wato yayin da mutum ya yayi ke amfani da wa'in magunan akai akai ko kuma ya amfani da shi yi matukan yawa a lokacin da ya kamata a ce ya amfani da shi ya yi amfani da shi lokacin da bai kamata a ce ya amfani da shi ba dan kawai yana jin wani alama ya amfani da shi wannan yana cikin babban dalilin da yasa ake samun wannan matsala na antimicrobial resistance din. Ganin yadda wannan matsala ke ƙara ta'azzara a duniya ya sa Danida Alumni wato ɗalibai da suka samu horo daga Danish International Development Agency hukumar da ke kula da ci gaban ƙasashe ta ƙasar Denmark suka gudanar da taro a Abuja domin wayar da kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da manoma, 'yan duba gari masu kula da harkar lafiya ta bai ɗaya masu haɗa magunguna domin shawo kan wannan matsala ta AMR. Nasiru Usman shine sakataren Dani Farida Alumni Network a Najeriya. Maganin dabbobi ko kuma maganin bil adama a wasu kasashe ko wannan within Africa ma ba wai ordinary kowa zai shiga kawai ya saya ba. Kawai dai specialist ne ko doctor ko kuma pharmacist su suke da wannan barai eh, su amma mu kowa zai shiga shago ya saya abin nan kaman eh, a wajen noma ko abin nan kayan abincin mu ana using eh, abin nan pesticide ana misusing na kuma a storage bayan an harvesting wannan kayan abincin ma aka girbe wajen ajiya za a sake sawa day in day out ana ci a wannan abincin shi yasa muka ga shi manoma mu wayar da su kansu game da wannan abin na manoma makiyaya da kuma wayanda suke ba policies ministries kenan gaba da don su za su kai gwamnati wannan sakon daga state level local government level Idris Usman Ibrahim shine ya wakilci gonar mai dogi ya ce a yanzu sun fahimci yadda za su rika bin dokoki wajen amfani da magunguna ga dabbobi da mashuka abu ne da mu da bamu san shi ba na farko za mu bi doka kamar yadda aka aka bada shi kada kai amfani da shi ba tare da sani kawai ka je ka diba yanda ya maka kai amfani da shi no dole za zaka bi kamar a ce prescription yanda da ka yi amfani da shi da kuma normal dose inda zaka bada ya baka results inda kake bukata. Khadija Muhammad da ke aiki da ma'aikatar kula da muhalli a bangaren hana gurbacewar muhalli da lafiyar muhalli ta ce dole ne a kula da muhalli domin kaucewa aukuwar cutuka. Zancen One Health yanzu ake a duniya gaba daya. Ba zai yiwu ba a ce ana na wanga na mutane ana kuma na dabbobi kuma ba a yi na kusa da mu na eh, muallamin mu in ana duka uku a tawi za mu gan cututtukan da muke da shi ma a ƙasa ma bi zai yiwu ba don duk abin da mutum ya yi ko dabbobi ya yi yana kuma muhallin mu ne creating awareness na da bala'in amfani ma mutanen mu a environmental health prevention medicine na cikin babban abin da muke dubawa da matsalar AMR na daga cikin manyan matsaloli da hukumar lafiya ta duniya ta fi mai da hankali a kai a yanzu ganin yadda matsalar ke haifar da salwantar rayuka da yaduwar cutuka Hauwa Umar GTA house Hausa, Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma ya shigo da shirinsa na Naƙasa. Jama'a assalamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon da ya gabata mun zo muku da kashin farko na tantaunawa da shugabar matan gamayyar kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar kuma 'yar gudun tsere madam khadija amadu salifu wace ke ɗaya daga cikin mambobin majalisar wakilai ta riƙon ƙwarya idan ba manta ba bakuwar tamu ta yi bita game da halin da takwarorinta ke ciki a nijar da kuma ayyukan da ƙungiyoyi ke gudanarwa domin inganta sha'anin baiwa na ƙasassu ilimin zamani koyar da su sana'o'in hannu da samar musu ayyukan yi na gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu a wani matakin kawo ƙarshen ɗabi'ar mayar da bara a matsayin madogaran rayuwa To a yau za mu ɗora ne daga inda Malama Khadija ke bayani kan aikin wakilcin da take yi a Majalisar Rikon Ƙwarya ta ƙasa wato Conseil Consultatif de la Refondation. Ina kikin zaman majalisar nan e, eh, zance a ce za a taka musu wani haƙƙi bai taso ba. Tunda da ka amince da su dan shi ne aka ja mu kuma alhamdulillah ba ni kadai ne mu biyu ne da akwai wani da yake da laluran idanu to kenan in ba a so a dama da mu kuma in ana so a manke da hakkin mu ba a kai mu yanda kikin in na an kirayo kowa da kowa da a zo a zamna a tatamnawa mu kama ma kasan mu ta Niger sunanta Yahuta dan shi ne da ka gani an yi inclusion da kullum ana magana inclusion inclusion a dama da kowa a dama da kowa kenan an dama da mu an kire mu kenan da aka cire mu muka ta yi can ba shi ne a ce amince da mu ko ku ataka muna hakki tun da gamunan muna magana kuma alhamdulillahi kowa ya gani wajen likita an rage lalurar likita an dauka yauni babban yauni duka gwamnati ya dauka kuma wajen ekwal ekwal ta biya an rage 20% kashi 20 biskan dari kenan alhamdulillah mutane da yawa za su kai su kuma wajen ekol in na gwamnati akwai abubuwa da yawa da gwamnati ya hana a amsa don saboda kowa da kowa su samu dama a kai yara ekol su yi karatu tun daga ilimi ne kasa yake wayewa akwai wasu kudurori da kamar ke da abokin tafiyar ki wato a majalisa waɗanda kuka gabatar wanda takanasu domin inganta rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma a kwato musu haƙƙinsu akwai tun da eh, lokacin da ake cikin eh, session da muke zama a cikin tsare-tsaren da aka yi an mun yi ta magana mun yi ta magana biskan eh, bukata ta mutane duka daga yara har zuwa babba daga mata har zuwa musamman mata masu naƙasa da mutane kamar ɗan adam duka an general gaba daya an yi magana biskan su kuma har an tuna biskan yaya ne za a gani eh, a dauki matakai biskan kamar masu laluran gani yanda har yanzu ana kikin tahiya federation yana nan gayi to haka nan na zaman majalisar nan eh, mun yi magana biskan cewa a gani yanda za a yi nan zuwa gaba brai an yi magana biskan su yanda za a gani kasanmu yanda kasa duka sun ci gaba biska harkar brai na yanda wayanda suke lalarura za su karatu za su aiki da wajen harka kurame haka wayanda ba su ji kenan su ma an yi magana biskan cewa a yi ta sensibilisation a waye kai e, tunda in kaman kurma ya zo likita haka ko ko wajen ecol ko ko wajen nijelek ko ina in sun zo a ba su kulawa kuma cikin likitoci da cikin musanni ya kamata inda aka ce ga service ya kamata a ce akwai wani kikin service in nan wanda zai iya langdesi kamar magana da hannu hallo kuma an yi magana da yawa tunda kowa ya san kikin hakkoki mata yadda muka sa su gaba matan Nijar gaba daya kuma haka nan ne ta mata masu nakasa muna tare in duk abin da mata sun sa gaba sun ka ce wanga abu ne za su so su yi maganin shi to da raidan Allah Ubangiji Allah zai ba su sa'a tun da mace in ta sa abu gaba babu koma ba da baya babu sha da baya. To wai yaya zaman naku yake a majalisa da ke kamar da ku da sauran abokan zaman ku 'yan majalisa yaya zaman yake kuna ganin suna ba ku dama kuma suna mutunta ku a matsayin lalle kuma cikakkun wakilai ne kamar kowa? Zaman majalisa da muke ni ban gani wanda ya muna wariya ko wanda ya gwadi ya mu kowa da kowa cikin zaman nan in na ce ni dai na gani wanda ya yi muna abin da ya ki muna rai wallahi sai na yi musu karya kuma duk abin da suke yi suna sa mu cici suna nan ga dama da mu kuma suna nan ga ba mu dama e mu yi magana kuma suna ba mu dama mu yi kusa da su kuma suna ba mu dama kuma wallahi suna sauraron maganan mu gaskiya akwai wani lokaci da mutane masu bukata ta musamman suke da wani asusu na tallafi da gwamnati ke ware wasu kudade fond din nan shin ana cewa kamar fond nan babu shi ya ake ciki a yau to gaskiya fond din nan akwai wani lokaci da gaskiya an yanke shi babu shi mai kikin wangare foundation an yi magana bisa kan insha Allahu asusun nan za a bude shi an yi magana an yi komi ina da labari tare da ni ne kuma muna kikin hanya abun da za mu yi sai dai alkawalan da suka ɗauka allah ubangiji ya kama musu su kikawa tun da komi da lokacin shi ne abu ne da ya dade da an ka yanke shi to abun da ya sa yanzu an fara tuna da subvention kenan fon social in nan shi ma yana saman hanya za a bude shi insha Allah an yi sabon takardu. To masu sauraro nan za mu dasa aya a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin da na ƙasa ban kasa ba. Yanzu a madadin bakwarmu Khadija Ahmadu Salifu ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na GTA Hausa ke ce da ku a huta lafiya. To an gaida Sulaiman Muni Barma. To domin jin halin da duniyar wasanni ke ciki ga Bala da labaran wasannin. Za mu fara yaya labulan shirin namu na labarin wasanni ne a tarayyar Najeriya. inda a ranar laraba 26 ga watan nuwamban shekara ta 2025 aka bude kakar gasar premier league bangaren mata nwfl da wasanni a cibiyoyi tara a fadin najeriya wasan da aka yaye labulan shirya a hukumance shine wasan da aka yi a filin wasa na samson siyasa da ke yeneguwa inda zakarun gasar bayelsa queens suka yi nasara akan masu rike da kambun shekara ta 2024 edo queens da kwallo uku da biyu a makon kuwa adama queens ne ta fara kakar wasanta da kafar dama inda ta samu nasara a kan Fasis Queens da kwallo biyu da babu ta kafan 'yan wasan ta ifama Damian da kuma Mary Sunday yayin da kungiyar kwallon kafa ta Heartland Queens ta yi nasara a oere ta doke Ikiti Queens da kwallo biyu da daya sakamakon bugun daga kai sai mai tsaron gida. A babban birnin tarayya Abuja kuwa kungiyar kwallon kafa ta Ebon Angels ne ta yi kunnen doki tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Niger Right Kungiyar kwallon kafa ta Nasara Amazons kuwa wadda ta zo ta biyu a kakar da ta gabata ta samu nasara ne a kan kungiyar kwallon kafa ta Delta Queens da kwallo biyu da daya Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta abia Angels ta tashi can jaras biyu da biyu tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Confluence Queens. A kure FC Robo Queens ta samu nasara mai mahimmanci kan kungiyar kwallon kafa ta Sunshine Queens da ci ɗaya mai ban haushi a bugun daga kai sai mai tsaron gida. A wasan da aka yi shi kuwa a Onekan da ke Lagos, Danas Ladies ne ta samu nasarar doke Osunbe Braves da kullo uku da biyu. A umma afiya sabbin haurowa a gasar Hodian Nem Queens ta yi Chargers babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta remo Star Ladies. Wayannan su ne wasannin da aka fafata a farkon kakar Premier League na bangaren mata a tarayyar Najeriya. Daga tarayyar Najeriya kuwa za mu leƙa nahiyar Turai a nahiyar Turai din mu fada kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool mai cike da kalubale. Liverpool dai ta fuskanci ƙarin matsaloli ne bayan da ta sake shan kashi a wasan da aka fafata tsakanin ta da kungiyar ƙwallon kafa ta PSV a Anfield inda PSV ta lallasa ta da kwallo hudu da ɗaya a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a ranar Laraba. Rashin nasarar ya ci gaba da zama mummunan yanayi ga kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din karkashin jagorancin mai horas da ita Da Arni Slot. Haka kuma zai haifar da ƙarin alamar tambaya game da matsayinsa a wannan ƙungiya A yanzu haka dai kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta yi rashin nasara a wasanni tara cikin sha biyu a wannan kakar wasa ta bana. Rashin nasarar da ta yi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSB a gidanta kuwa hakan ya jefa ƙungiyar zuwa matsayi na sha uku a jaddawalin gasar zakarun turai na bana. Sakamakon kuma ya ƙara matsin lamba ga slot inda magoya baya ke mamakin yadda kocin zai iya canja yanayi da ake ciki fala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya bari mu koma wajen sahabu imam aliyu ya karanto mana takaitattun labaran Yau Alhamis ne sojoji a Gini Bisau suka nada manjo janar Hota Inta a shugaban kasar na wucin gadi kwana ɗaya bayan da suka yi juyin mulki a wani yunkurin cikin gaggawa na ƙwace iko a hannun farar hula gabanni a sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙarshen mako wannan juyin mulki a gini bisau ne na tara cikin shekaru biyar da aka yi a ƙasashe da ke yammaci da kuma tsakiyar afirka mataki da yake ƙara nuna rashin tabbas a gini bisau ƙasar da ta yi ƙaurin suna a zaman wurin yada zango ga masu safarar miyagun ƙwayoyi zuwa turai Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba za ta gayyaci Afirka ta kudu ta halarci taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da ake kira G20 da za a shekara mai zuwa a birnin Florida na Amurka. ba da Washington ɗin ta ƙauracewa taron ƙungiyar ta G20 da aka gudanar a birnin Johannesburg a makon jiya. Afirka ta kudu ta kira wannan mataki a zaman mai tsauri. Shugabannin ƙungiyar ta G20 sun ayyana ƙuduri da zai tunkari ɗumamar yanayi da wasu matsaloli da duniya take fuskanta duk da ƙin amincewar Amurka. Abinda har ya sa fadar White House ta zargi Afirka ta kudu da amfani da shugabancinta a bana domin cimma wata manufa. Afirka ta kudu ta ƙi ta miƙa shugabancin ƙungiyar gajaman ofishin jakadancin Amurka a zauren taron. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Alhamis cewa daftarin neman kawo zaman lafiya da Amurka da Ukraine suka yi shawarwari a kai a Geneva ka iya zama harsashin cimma duk wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin a Ukraine idan kuwa ba haka ba Rasha za ta ci gaba da yaƙi kenan. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha faɗin cewa yana son kawo ƙarshen yakin na Ukraine yaƙi mafi tsanani a Turai tun bayan kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu. duk ƙoƙarinsa har yanzu ciki har da ganawar da shugabannin biyu suka yi a Alaska cikin watan Agusta hakan na shugaba Trump bai cimmarwa ba. Masu a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan dare sai kuma idan Allah ya kai mu an jima karfe shidda na safiya agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato daidai da karfe takwas agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin 'yan uwa abokan aiki musamman sahabu imamu aliyu da ya karanto labaran duniyar mustapha nasiru batsari nake cewa mu zama lafiya.